والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريتم كصابة أتيك بدا كراتمه نوانا لتافي ميسونا مصطفى الخليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheikh al-imam khalil bin isaac al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da matsaloli na aure a musulunci kuma bisa fahimtar mazhabar ko malaman mashabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau darasinmu na ɗari biyu da ashirin da hudu za mu tashi inda malam yake cewa wa bafala fil amati in jama'aha ma'a hurratin faqat bi khilafil khamsi wal mar'ati wa mahramiha ina fatan ga wajen wa bafala aure ya lalace kun ga zai magana ne dangane da lalacewan wani aure wanda aka gina shi a bisa abinda za mu fala fil amati auren baiwa tun da daman ya halatta mutum ya auri ya kuma ya halatta mutum ya auri baiwa sai dai idan ya auri ya ‘ya'yanta na sane, amma in ya auri baiwa ‘ya'yanta nata ne shine bambanci ma'ana ƴaƴanta nata ne ko na ubangidanta wanda ya mallake ta kenan amma in mutum ya auri ƴa to ƴaƴanta nasa ne saboda wannan 'yanci da yake tsakani to sai ya kasance wato baiwa ce da 'ya sai aka ɗaura musu aure lokaci guda don abin da za mu iya fahimta kenan don abin da yake nufi kenan sun da can baya ya ce duk mutumin da yake aure da ya idan zai auro baiwa to ya sanar da ita saboda a samu zaman lafiya kamar misalin a ce a yanzu ne mutum yana aure da 'yar gidan mai kudi ko wanda take da kudi da kuma sai ya zai auro 'yar gidan talaka ko wanda ba ta da sisi to a zamantakewa idan ba aunawa ya yi ba idan ba tattaunawa suka yaka samu fahimta ba to a wurin ɗaya zai lalace ina fata an gani a wurin tsaye zai lalace don za a iya samun matsala saboda haka yin kana aure da mai kuɗi wanda take da kuɗi sai kuma za ka auro mata talaka a matsayin kikiyanta to ka yi takarun zan kamar yadda yake in kana aure da talakan talakekiya wanda ba ta da komai sai kuma ga wata mai kuɗi ita kuma za ta shigo nan mata ga sai kaya hankali domin dole auren ɗaya daga cikinsu na fuskantar barazana to musulunci baya sun wannan to kwatankwaci kenan mun kwatanta ne amma shi ma labin da yake magana shine ya da baiwa a lokacin da yake akwai bayi kamar yadda yake idan mutum yana aure da baiwa zai iya auro ɗaya amma kuma wannan yana da kyau ya sanar da da su domin saboda a samu saukin fahimta don haka wa ba fil amati auren aure ya lalace amma na baiwa in jama'a hama a hurratin idan ya haɗa ta tare da ya fakat kawai abin da yake nufi da fakat shine auren baiwan shine yake lalacewa amma banda auren ya saboda haka duk mutumin da ya hada ga ya ga baiwa ka daura musu aure lokaci guda ba auren baiwa ya lalace amma auren ya yana nan ina fata an gani na'am bi khilafil kham amma banda aure guda biyar musulunci abin da ya baka dama shine ka aure ƴaƴa guda hudu fankaihu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a kaga babu wa kumasa babu guda biyar in kun samu dama ku aure abin da ya kwantar muku hankali na daga mata ɗaya ɗaya ko biyu ko uku uku ko hulhulu kun ga babu biyar biyar wannan ki yake gwada cewa an aka je hudu nan ake tsayawa ba a tarewa. ina fata an gani to shi yasa ya ce waru ba a fahim kaifin Allah ta adilu fa wahidatan idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci ba to ku tsaya bisa auren mace guda daya zalika adana Allah ta wulo to sai dai a ka'idan wannan kana da mata guda daya to idan lokacin bayi ne kana iya samun bayi da yawa wannan ba a yi maka iyaka ba ina fata an gani su ba a yi maka iyaka ba wajen aure tun da ake auma malakat malakat aimanukum ko abin da daman ku ta mallaka nan ba yi maka iyaka ba ya sa za ga mutum ya zo ya tara abin nan sadaka da yawa amma asalin matan da za ka aure su da sunan aure to ba za su wuce guda hudu ba in an je hudu shi kenan ka je decimal point in ji masu lissafin arithmetic wanda ba za a wuce wannan wuri ba ina fatan gane to sai aka samu lokaci guda an ɗaura maka aure da mata guda biyar to wanne ne a cikinsu ko waɗanne ne a cikinsu aurensu ya tabbata waɗanne ne aurensu bai tabbata ba tun da lokaci guda aka ɗaura kada a manta can baya mun kawo matsala shigen irin wannan kama maganan da ake duk mutumin da yake da mata guda hudu sai ya karo ta biyar to auren ta biyar din nan bai halatta ba bai tabbata ba lalataccen aure ne idan ya mutu to akwai rigima amma in shari'a ta sani tun da daman ta biyar lalataccen aure ne kun ga automatically ba ta da faraki sai dai ba sani ba sannan mutumin da yake da mata guda hudu sai ya sake ɗaya ya koma uku ya yi ribas kenan sai kuma ya ga wata yana son ya aure ta to abinda ake so ya bari wannan kudin nan da ya sake ta sai idan ta kammala iddanta yadda ba zai iya dawo da ita ba saboda kar a samu rigima ko kuma wani ya aure ta saboda in akwai possibility na a dawo da ita to kuma babu yadda za a yi auri wata tun za a wayi gari wato ya jefa kansa rikicin auren mata guda biyar ne yaya ne aka za a tsaya alata ta dibi-dibi to a can baya tun mun yi magana kan haka to shi yasa mata guda biyar aka daura musu aure lokaci guda abinda mala yake so ya faɗa mana a nan Shi shine bi khilafil khamsi banda guda biyar shi ne duk auren mata guda biyar din nan ya rushe saboda ba wanda za a ce ita ce ta farko don idan da za a samu ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu waɗannan aurensu ya tabbata ta biyar sai a kore ta to amma lokaci guda ne aka daura wurin kamar yadda zamanin da ana iya yin haka idan mutum yana da kuɗi ko yana da mulki lokaci guda ma ana iya daura mota aure amma yanzu mutane sun kai duk da kasancewa ba abin addinin yadda ya kamata to za ga wani abin ba za a yi shi ba ba wanda zai yadda tara mutane har ya yadda yi wannan mun eh, ko a yanzu ma da wuya ka ga mutum lokaci guda an daura masa auren mata guda biyu yana da wahala daidai kuwa ke samu balle a ce uku hudu ko biyar lokaci guda amma da za a ɗaura auren mata biyar wa mutum ɗaya lokaci guda to wannan auren yadda aka ƙulla ki to haka ya rushe kuma a musulunce kunga da bambanci kuma idan mutum ya musulunta yana da mata guda biyar akwai bambanci mata guda biyar ko fiye da haka an samu mutumin da ya musulunta yana da mata goma aurensa bai lalace ba duk da kasancewa auren waɗanda ba musulmi ba bai tabbata ba to in suka dawo cikin musulunci musulunci yakan karbi auren dun ba zai yi dogon bincike ba saboda in an yi dogon bincike to za a samu matsaloli to musulunci yakan rufe idonsa wanzu akwai inda ake samu kwanan da mamun tambaya walan suna da wata al'ada kawai mace in ta ji ba ta son zama a gidanka sai ta bar gidanka ta bar maka ƴaƴan da ta haifa ko ma ta kan kwaso ƴaƴan ne kawai inda ba ta son ka sai ta koma gidan wanda take so kawai ta je ta yi kane kane kiri-kiri fata rana kowa yana gani kuma shi wancan mijin bai isa ya zo ya fitar da ita ba ko ya kwake 'ya'yansa ba to suna da wannan al'ada saboda haka wata sai ta yi hijira daga gidan mijinta ta je gidan wani mijin tun da su a al'ada wai duk inda ta je ta tare ta zauna to shi kenan aure ya yi saboda haka da ta koma wancan gidan yaya aka yi yaya aka yi ba tare da an ɗan ɗauki lokaci ba sai suka musulunta to da suka musulunta da suka ce to yanzu yaya za a yi kenan tun da matan ba ta daɗe da gudowa ba ya ki kuma sun musulunta da yana da kyau masu da'awan su rinka sanin ire-iren waɗannan matsaloli saboda akwai rigima a yanzu kama waɗanda ba musulmi ba ne za su zo su samu waɗansu samari sai ka je ya ce wai wata za ta musulunta kuma daman tana so ta abin nan za ta aure ni kaza kaza ba mu gaggawan karba kama ka san yara da zafin kai sai ka ji wani yana ce wallahi na je gidan wani wallahi ko sauraron mu ma bai yi ba haba wawa kun je kawai kun haɗu a barikin ku kun je kun yi magana sai ka zo ka ce gata za ta musulunta tunda za ta musulunta da Allah ba ta kalmar kihada. in kai baka da hankali ni ba da hankali ne ko limamin bai da hankali ne musamman yadda duniya take wani kwamakala wato wanda ake abin nan wani mix wannan baya hankali ba warware waɗansu matsaloli yana da wahala kuma idan da za ka ba ta kalmar musuluncin to an kwana biyu kuma sai ce to da Allah daura mana aure ina waliyinta ina ubanta kai ma ina ubanka ina waliyinka kawai zai ka yawar kwamitin masallaci kawai su yi nan su daga wani gari suke ai ko daga bangon duniya kuke dole a samu kuna da iyaye kuma yanzu wannan abin sadarwa ko ina tana iya tafiya za a iya yi magana a waya kai wani lokacin akwai tare da ji magana a wayan ba wani yana iya make murya ko ana iya hadawa da karya kwarai da gaske ya ce ya ga nan ban babansa sai an buga ce ka san wane ce ni ban gane wane ba ya ce wane wane fa ya ce mu ba mu da wani ɗan daga baya ce o oh, zaman da wani abokinsa ne ya haɗa eh abin ko ya manta ko bai yi abin nan ba to kun ga dole a yi taka zanzan to wannan tun da sun musulunta immediately ya ka ce to yadda za a yi yana da kyau a yi bincike na kara'in wato yanayin yadda abin yake in musuluncin suna hakika ne komai ya tabbata babu wani taraddadi babu wata manufa a ciki to kaga tunda sun musulunta a haka to haka zaka tabbatar musu da auren kun gani auren ku amma tala ne kawai ta ga gidan mijin bai yi bane ba bayan haihuwar yaya da yawa sai ta canza miji to da ya kamata kuma mazan kawai ba su dama kawai wanda ya gama wata matan ta masa kawai sai koma ɗakinta a gidan mijinta ma ya kane ka ne kore shi ba gike nan ba eh kirmin al'ada kawai to irin wannan a tsarin musulunci bai yarda da shi ba amma da za a yi auren mace a ce sadakin ta giya ne da za a yi auren mace a ce su a al'adarsu babu sadakin aka yi auren aka yi shekara da shekaru sai suka musulunta domin musulunci ya zo ba ya dogon bincike ba ya dogon bincike akwai wani auren da ake yi yadda waɗansu a aladunsu suke yi za ka hadu da mace bayan ka hadu da ita sai ta haihu ɗa na ɗaya na biyu na uku ne ake ɗaura wuri eh, saboda ta haifi na ɗaya na biyu na uku wannan kyakkyawan iri kenan to sai a ɗaura muku aure ta haifi ya ɗaya biyu uku an ɗaura muku aure bayan an ɗaura muku aure sai ta haifi na hudu da na biyar sai kuma kuka musulunta to musulunci ya zo baya dogon birke. musulunci zai ɗauki duk waɗannan 'ya'ya guda biyar ɗin nan matsayinsu ɗaya ne babu wani bambanci kai gaskiya wannan shi ne tsari saboda in kace za ka yi dogon bincike da farko ukun nan za ka ruka su sannan ka ce aka ya ka ɗaura auren su ma biyun nan ƙarshe rusa su za a yi to wani uban ne kuma zai rike su to Allah ta tabaraka wa ta'ala ya riga ya sassauci akan wannan amma kana musulunci lokaci guda a ɗaura maka aure da mata guda biyar wannan baka yi sa ba kuma auren bai yi ba dukkan su a rusa su amma da musulunci aka yi da 'ya'ya ko goma mata ko goma ne sai ya ce ka zaɓa saboda kana iya ɗaukar na ƙarfe kana iya ɗaukar ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan ka ware hudu to sauran biyar sai su yi idda kaga nan ba musulunci ya yi sassauci kaga ba zai yi binciken baya ba ba ruwansa amma dai daga nan tun da bai ba da dama a wuri mata fiye da hudu ba sai aka ce ka zaɓi hudu amma kana musulunci a ɗaura maka aure da mata hudu biyar kai ko shida lokaci guda to auren bai yi ba duk auren da ya wuce limit to gaba ɗaya ne ya rushe amma idan da an yi wannan sai aka yi wannan sai aka yi wannan sai aka yi wannan to in an je gaban hudu su sun tabbata amma aure na biyar da na kida da na bakwai wanda suka doro kan wannan bai yi ba shi na bice lafil hamsi an gani na wani lokaci mukan dauki lokaci muna bayani a matsalan da yake akwai saukin ganewa eh, amma wanda take da wahala ko kuma kusan bai cika faruwa ba mukan wuce kawai to bayan wannan wal mar'ati wa mahramiha ko mace da muharraminta eh kawai a cikin musulunci kawai da kaga wata sai kace a daura muku aure sai da aka zo aka daura muku aure kuna musuluncin sai aka ce sai wani ya zai ce a ah, ni na ga ko na ji labarin an daura muku aure da wance ka ce kwarai da gaske a ah, wancan nan kan ba kanwar ka bace a ah, kanwa ta ina eh ko kuma eh kanwa ta ce tunda ba mamaki ai ya sani kanwa ta ce ubanmu ɗaya da ita amma dai ba ta take a gidanmu ba ne ni kuma saboda ta yi nisa ba na son a dinka zumunci shi sa na auro wala aure bai ba ko buhun dalilai ka kawo aure bai yi ba saboda asali musulunci ya haramta maka ka auri muharram yanka ba zai taba yiwa ba ko ku kadai ne a duniya babu aure wannan shine tsari saboda haka duk mutumin da ya auri yansa uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko goggonsa ko ummansa aure bai yi ba ina fatan gani wani zauje ha al'adulu to ga wani hukunci kuma mijinta yana da halin ya yi azulu idan azinat idan ta ba da izini wa duha haka ma idan shugabanta ya ba da izini wannan baiwa kenan mutumin da ya auri baiwa yana aurenta to zai iya yin azalo amma da izininta tun da akwai aure da babu aure ne babu izininta ko kuma izinin shugabanta shi uban ubangidanta saboda haka yadda jumlar take wani zawjiha al-azlu idza azinat wa azina sayyiduha in ta bada dama shine interception kamar yadda suke faɗi a lokaci mutum ba ya so matan ta ɗauki ciki saboda mun bai wace ta gaba za ta ba a son ta ɗauki ciki saboda in ta ɗauki ciki ɗan ba naka ba ne to ana iya kaucewa me yasa za a auri baiwa mutum ba zai iya auren ya ba sai ya auri baiwa zalika liman khashiyal anata minkum kamar yadda aya ta ambata mun akan ka je ka yi zina gara ka auri baiwa in ya so ku yi interception shine azlo al'adlu da larabci wannan kenan kalhurrati idan adinat kalhurrati kamar ainihin ya idan adinat ita ba da izini mutum yana auren ya don ta ba da izini sai a yi azlo idan ba ta ba da izini ba to ba za a yi ba ga masabar malikiya saboda ita ma tana da haƙƙi to sai dai kun san nan wata matsala ce a yanzu yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa farai da gaske wata mata ita haihuwa take so barkatai kai ko ba ka iya daukan da wainiyar ko kuma a burku da jidali gaba da ita ba abin da ya dame ta ko kwanan nan wani yana bin bayanin irin wannan ita matan kawai haihuwa take so barkatai ba ruwanta da kuma kan kankanin abu sai su ta rigima saboda haka in ya sa ta ta je ta yi family planning don al'adlo din al'adlo yana kama da family planning abinda ake nufi da family planning shine child spaces ko birth control kamar yadda suke fala yana da suna iri daban-daban shine a ɗan jinkirta ba wai a hana ba hana haihuwa kwata-kwata ba baya yiwuwa sai idan mace tana da problem amma saboda talauci ba a hana ba ina fata an gani mutum ya kauce mai yawan haihuwa saboda talauci wannan bai da kyau amma idan aka samu cikin bayan an hura masa rai a zubar da shi saboda talauci wannan kuma babban haramun ne ɗin kisan kai ne saboda haka yin ba hura rai ba a zubar da shi wannan shi da sauki saboda wata tana shayarwa za ka ga yaro yana wata takwas ko watanni tara sai ga kuma tana da cikin wata daya wata ɗaya bai da rai wata biyu bai da rai wata uku ma bai da rai ana iya kawar da shi saboda wannan dalili wannan har wajen Allah ba yi laifi ba to wannan yana daga cikin fassara na ainihin family planning to amma da yake ya zo ta wata hanya a karkace to shi yasa ake samun mushkila tunda mu ba mu yi wannan tunani ba kusan turawa ne suka kawo mana sai daga baya da aka duba sai aka ga irin na musulunci wanda ya ba da tsari to shi yasa ko da an zo ana bayani sai ga wani ya ce ai duk ɗaya ne kaza kaza kaza akwai bambanci wacan wala taqtulu auladakum khashyata imlaki nahnu narzuqukum wa iyyahum aw nahnu narzuquhum wa iyyakum duk abin da ya kai ga kisa wannan babban laifi ne min akbaril kabari amma idan bai kai ga abin nan kisa ba a zubar da shi to za a duba yanayi wata mata za ta yi ta laulayi ko ka ga yaro uwarsa tana shayar da shi dan wata takwas sannan tana da cikin wata ɗaya ko biyu ita babu lafiya shi ma babu lafiya domin dole a samu haka to wane ne ke da tabbas wanda aka haifa wane ne wanda bai da tabbas wanda yake ciki tunda ba kura masa rai ba na iya kawar da shi ina fata an gani to kana tare da iyalinka ya kamata ku fahimci juna wajen yin wannan akalla ana son a samu shekaru uku tsakanin wannan da wannan sannan kuma in yaya suka taru suka yi maka yawa ka samu yaya da yawa ba irin wanda suke ce hudu rak ba mu ba mu yadda da wannan ba inda muka samu sabani da su kenan kana iya tsayawa a hudun sai Allah ya kashe ku kuma ya bar ku wannan ana samun haka amma an aka dubi lafiyanta a tsara ta tsakani don ku samu lafiya wannan ba hana ba sai dai a hakan ma accidentally in har aka bari aka samu ciki aka hura masa rai ko da yaron da ake shayar da shi watanni shida ne don an zubar da cikin nan haramun ne an yi babban laifi saboda aka yin kana aure da baiwa to ka tattauna da ita kafin ka mata azulo ko ka tattauna da ubangidanta in kana aure da ya ku fahimci juna sannan yi mata azalo wannan babu ruwan ubangidanta ko waliginta ko babanta saboda da saboda an haifa muka yaya waye mai kulawa da su kai ne mai kulawa da su eh kai da aka kula da su saboda haka ba sai kai shawari da waliginta ba sai matsala ta gaba wal kafiratu haramun ne mutum ya aure kafira wannan kafira haramun ne mutum ya aure ta tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ambata wanda ba musulmi ba babu aure tsakani illa al-hurrat al-kitabiyya amma banda ya wanda take ahlul kitabi sai dai kuma ga masabar malikiya akwai bi kurhil akwai kyama akwai kyama shine bi kurhil akwai kyama wata akada karhancin nan abin kyaman nan yana karfafa yana yin tsanani bidaril harbi idan wannan ahal kitabi tana wajen gidan kafirai ne in tana zaune cikin kafirai saboda abin da zai biyo baya ba yanzu mutum zai tafi wani gari sai je auri mace in yaje je ya aure ta ba sai bata wajen ba don babu tarbiyya a wajen akwai hatsari tunda ahalul kitabi ba yahudiya ko ba nasariya ce abin da ya sa aka ba da dama saboda ƙur'ani ya ce walmusanatu min allazi na utul kitaba ga katangaggun mata shi ya sa ma a ka'ida aka ce katangaggun mata saboda haka yin ka samu kirista ko menene wanda ta tsare kanta ba iskanci take yi ba ya halatta ka aure ta amma ya ba baiwa ba ya halatta ka aure ta sai dai kuma qur'ani me yace idza ataytumuhunna ujurahunna sai yake me yace muhsinina ghayra na wala a akhdafi ko aure su tsakani da Allah kar ku aure su kuma ku je kuna neman wasu mata a waje wannan ka'ida ce kamar yadda ita ma za ka aure ta kuma katta je tana neman wasu mazaje a waje to amma malamai a masabar malikiya suka ce dalilin da yasa aka ce bi kurhin duk da kasancewa aya ta ba da dama bi kurhin abin kyama wato da daki saboda tarbiyyar yaya saboda tarbiyyar yaya in ka dauki tarbiyya 100% za ka samu 70 yana hannun mata ne ko ma 80 yana hannun mata ne 20 shine ke hannun maza sai dai dadin maza su suna da karfi suna da fawa akwai abin da lokaci guda in suka soke shi ya soku to amma kuma akwai abin da in ya zama habir ko ka soke a fili ba za a yi shi ba amma abu ya za a yi shi shine illa kuma wani abu mata su sukan iya gane ba amma saboda raunin su sai su yi ta kokarin yadda za su gyara sai ya gagare su sai su faɗa maka kai kuma lokacin abu ya riga ya zama tsatsa ba za ka iya gyara ba shine illa amma 80 ko 70% na tarbiyya yana hannunsu to an ka aure a halin kitabi duke lokacin da za ta je wajen ibada a sabar ko lahadi za ta je da su kenan shi ne illa amma dai musulunci ya ba da dama amma ban na kafira kafiran majusawa ko arna wannan bai halatta ba ta kowane bangare amma halin kitabi ya halatta sai dai bi kurhin da abin kyama ba wa da bi daril harbi kuma kyaman yana tsananta idan a gidan yaƙi ne wato a wajen yaƙi ne kun san da akwai darul harbi akwai darul islami akwai inda ke yakan akwai inda kuma musulunci yayi karfi amma yanzu da yake kwamatala ta yawa ba bambantawa mai muktasar ce walau yahudiyatan tantana wa bil aksi ko da ba yahudiya ce ta koma nasaranci ko da ba nasariya ce ta koma yahudanci duk ahlul kitabi ne tunda ƙur'ani ne yace nan lazina kafaru min ahlil kitabi ta yake me innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina farai da gaske duk ya hada su waje guda min ahlil kitabi kafaru wa min al mushrikina kafaru wala a tafsiri kenan to amma kuma da aka tattara su cikin kafirce to wajen aure kuma sai aka bambanta su wani abin mamaki kwarai da gaske ya sa sau da dama za ka ga za a ambaci kafire kuma sai a ambaci a hannun kitabi duk da kasancewa duk tafiyansu ɗaya ne amma ana bambantawa saboda waɗannan ahalul kitabi an ba su littafi suka canza abubuwa da yawa wancan kuma mushrikai ba su da littafi molon kani da ka ake zartar da hukunci shi ne ana kiransa mamed to mamed ma ba mutum da ya bane ko eh, sai dai ce men abin nan med mutane da yawa ne suke kirkiro doka shi ne bambanci wa amata hun milki kuma ya halatta mutum ya mallaki baiwarsu wato baiwarsu amatahum bayansu amma fil milki da mallaka menene yake nufi da mallaka idan kana da bayi mata ahalul kitabi wannan musulunci bai hana ka ba sai dai in ka mallake su kaga za ka iya mayar da su saɗaka kenan ina fata an gani amma in ka aure su mallakan waɗansu ne ka aura so ƴaƴansu da za su haifa na iyayen gidansu ne kuma yana iya yiwa ba musulmi ba ne shi ne bambanci sun ga hun bilmilki bi ma'ana ya halatta illal hurrata ku duba ku gani sun ku tsawon lokaci yakan kawo mana manganganu masu sarkakiya wal kafiratu bi ma'ana auren kafira haramun ne illal hurratal kitabiyya bi kurhin banda ya ahalul kitabi ba yahudiya ko ba nasari amma bi kurhin da abin kyama to da kamata yi sai ya tsora ya ce wa amatahum bil mulki eh, ko bil milki kai wa amatahum bil milki eh, da baiwansu bi ma'ana illa amatahum bil milki don abin yana hadani kan yi ma sai shigo da wata da bidaril harbi walau yahudiyatan kanasara wa bil asli sai ce wa amatahum bil milki bayin ahlul kitabi yahudawa ko nasara idan ka mallake su musulunci bai hana ka ba sai matsala ta gaba eh, akwai sauran lokaci ko matsala ta gaba wa qurrira alaiha in aslama to sai maganan musulunta waɗanda ba musulmi ba suka musulunta lokaci guda menene hukuncinsu wannan yana da saukin ganewa in sun musulunta lokaci guda za su ci gaba da aurensu ba matsala sai dai idan yar ya aura muharrama wannan baya da zai ya gyara ko ya wuce ƙa'ida. amma in wajen sadaki ne ko sun yi kwama calansu a can baya matukan dai haduwansu a aure ya halatta a musulunce to ba binciken baya ko dodo ne ya daura musu aure a haka za a tafi wannan ke yana da sauki tun da already mun riga mun yi bayani to amma mutum ne musulunta sai matarsa ta ki musulunta sai daga baya ta musulunta ko ita ta musulunta sai shi ya ki musulunta Me ya sai daga bayan musulunta ko kuma lokacin da suke aurensu suke zaman aure ya sake ta ya fi ɗari sai kuma suka musulunta shi ne darasinmu na gobe insha Allah su ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته